والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد بن عبد الله وعلى آله وصحبه أجمعين والتابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد بينك يا السلام عليكم ورحمة الله وبركاته كما yadda muka saba a كراتمنا حديثا من ظن الله annabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wa sallam a cikin wannan littafi na al-lu'lu'u wal marja' fi ma tafaqa alaihi shaykhan al-bukhari wa muslim wanda fadilatu shaykh Muhammad Fuad Abdul Baqi ya rubuta rahimahumullahu tabaraka wa ta'ala a yau za mu ci gaba daga inda muka tsaya a kitabus salati bi ɓangaren hadisan da suke bayani dangane da abin da ya shafi al'amuran sallah ko ayyukan sallah. Darasi na hamsin daidai za mu take babun wani babi na musamman amrun nisa'il wara wara'ar rijali umarnin da za a yi wa mata waɗanda suke sallah a bayan maza an yarfa'na hunna mina su jude Allah na haka ne ko kada su daga wato kayukan su jude daga sujudi daga sujada yarfa an rijalu har sai mazaje sun ɗago daga sujada gaba gabalaya su mesa mai yiwa a yanzu ka ji wannan unwani abin zai baka mamaki to a da a masallacin manzo Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam ana sallah ne maza da mata maza suna gaba mata suna baya a lokacin akwai zaman lafiya da kwanciyar hankali haka ma a zamanin kalifofin da suka biyo bayansa da sauran garuruwa na musulunci masallaci ɗaya babu shamaki a tsakani mata suna can baya maza suna gaba amma ina daɗa jaddadawa zamanin da babu iskanci da tsiya ba yi da zamanin yanzu ba ya sa waɗansu da suka karanta wannan musamman lokacin da muke secondary school an samu irin kyalle an sa a masallacin secondary school duk wanda ya boji school ya san wannan kuma wanda suke day school wanda suke da masallaci za ga an sa kyalle a tsakani sai aka samu waɗansu suka shayi suka shayi ba daidai ba ne, ai a zamanin annabi babu kyalle eh maza da mata a masallaci guda mata suna baya maza kuma suna gaba to amma abinda su suka manta a wancan lokaci akai ta jahiya da su shine zamanin babu iskanci yanzu kuma iskanci yayi yawa tunda ya ka samu wani matsiyacin uba da zai ciki mai yasa ka samu wani gaɓon yaya da zai ciki wa kanwansa jaki kawai ana samu ko ba samu Allah sauwake to shi yasa aka je a dan samu dan kariya hakan nan wannan surare ma sai su yi masallaci wa mata kamar ainihin hall hakan nan tunda bayan sun yi sallah ma za a iya taruwa wajen kamar yadda mu aka mana a nan wannan ɗan haf yakin ɗin nan sai aka ce na mata ne amma muka ce ranar juma'a ba mamaki maza ma za su hau wajen su yi sallah amma lokacin da aka zo ana tafsir mata suna sama da maza su kuma suna ƙasa ina fata an gane to a zamanin annabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallam da zamun nan da suka biyo baya ya koyan uwa tufafi fa ba su da yawa babu tufafi da yawa idan ka ga mutum da irin wannan tufa to babban sarki ne ba fa sarkin ƙauye ko wani jauro ko wani wakilin mai anguwa ba amma yanzu jauro ko wakilin mai anguwa sai a samu yana da kaya kiga ya kai goma ko ya goma ko ba ka bane ciki ma hadda na barazana irin wannan na sajiya eh hadda na barazana zama a zamanin annabi akwai karancin tufafi zabin da zai ba ku mamaki ne. hatta manyan da suke da tufafi wani lokaci akan samu a yage ki ka tuna lokacin da kake yaro baka sa yagen gwando ba lokacin da kake yaro baka sa yagen riga ba da yake kana yaro ne baka san wani abin nan ba yadda duk ka zauna kawai za ka yi wangalayen ba abin da ya dame ka ko idan mutum ya yi ruku'u sai a ga wandonsa ya yage ta baya amma da yake yaro ne ba abin damuwa ba ne ko ya yi sujada sai a samu kawai gaba ɗaya ana ganin al'auransa ta baya na reto amma da yake yaro ne ba abin da ya dame shi to a zamanin annabi akan samu manya da wandunansu ko tufafin da suka sa a yage yake duk wanda ya tsaya ta baya idan suka yi rukuwa ko suka yi sujada za su samu matsala to wannan idan ya kasance akwai maza da mata ya za ne annabi ya ce mata kada su kuskura su dago daga sujada sai idan maza sun dago daga sujada sun zauna kaga maimakon a ce mata ku bar zuwa masallaci aka ce a'a akwai babi na musamman in ka ta ce za ta zo masallaci ka ta ya sa matan umar ɗan kasa ran da suka yi haya haya bai ta ce zan je masallaci tana jiran ta je amsar da zai bayar in bai amsa ban an jima ta ce ni zan je masallaci ni ba na kama hanyar masallaci saboda bai saboda annabi ya ce idan mata suka tambaye ku za su je masallaci kada ku hana ku to ita tana son ta masa ta baibayi ne wato ya ji haushi zan je masallaci kaga dole zai ce je ki to kuma bayan an bata ya sa wani lokaci mata sai a hankali inna kai da kunna azimi ko matan malam ne kuwa ko matan na'ibi ne kuwa inna kai da kunna azimu Allah ya taimake mu Na, saboda haka daga nan za mu fahimci munasama munasaba ta me ta unwanin ainihin wannan babi حديث يقول هذا أن يكاو من حديثنا دريب يودا هم كندا بيو حديث سهل بن سعد السائد رضي الله عنه قال كان رجال يصلون مع النبي صلى الله عليه وآله وسلم عقدي أذرهم على أناقهم كهيئة الصبيان ويقال للنساء لا ترفعن رؤوسكن حتى يستوي الرجال الدلوكا Wani حديثي ne na Sahal bin Sa'd Sa'idi Allah ki kare yadda da ki a can baya mun yi tarihinsa ba sau ɗaya ba sau biyu ba kala yace kana rijalu akwai wadansu mazaje yusalluna ma annabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallam wadanda suke sallah tare da annabi a zamaninsa. sa aqidi udrihim ala anaqihim suna ɗaure da kwarjallensu a wuyoyinsu wanda ya gwada ma mutum ya mayami guda da yake da kwarjallen da zai ɗaura a daidai cibiyansa ya je masa har gwiwa ya rufe to idan ya ɗaura daidai cibiyansa ya je gwiwansa ya rufe to wanne ne kuma zai rufe kafaɗansa kuma akwai bukatan ya fita ya zai yi to kaga yin guda ɗaya ne sai ya ɗaga sai ya ɗaura igiyar anan wuyarsa yadda gabansa yana rufe amma tsakiyan bayansa kunga yana fili sannan kuma mai yiwa ya ɗan wuce gwiwansa kaɗan to wannan idan zai rukuwa ko su jada sai da dabara ne ta aqidi udrihim ala anaqihim suna daure da layensu a bisa wuyoyinsu saboda tsaban karanci na'am ka hayati sibiyani shine ya buga misali kamar da yadda yara suke komi kame kame ake yi komi kame kame wani lokaci ma yara ai kayayyakin suna tsagewa kawai mutum ba zai damu ne da da ba saboda ya je ya gagara a can ya tsaga ya yi gagara a can ya tsaga sai wata rana a zuwa tara lokaci guda in suna da hali in ko ba su da hali haka har zai kashe wandon ba a ɗinka ba to shi ne ya ce kwatankwacin haka kamar yadda muka yi bayani a baya ya ce to saboda wannan dalili tun da masallacin da maza da mata ne maza suna gaba mata suna baya wa yi ƙalulin nisa'i ana faɗa ga mata akan ce latar fa'anar rubuta kunna kada ku kuskura ku ɗaga kayukanku hatta ya sauyar rijalu julusa har sai mazaje sun daidaita zaune kaga kenan babu gaggawa wannan yana daga cikin maganin gaggawa dalilin da yasa wani hadisi manzo Allah sallallahu alaihi wa alihi wasallama yace khairu sufufi rijali awwaluha wa sharruha akhiruha wa khairu sufufi nisa'i awwaluha wa sharruha akhiruha yace mafi alherin sahun maza na gaba daga su liman saboda da su ake koyi in baka jin liman da sahun gaba za ka yi koyi kuma mun karanta a can baya da mutane sun san falalan da ke cikin sahun gaba to da ba za su yadda wani a barki ya tsaya a sahu na farko ba sai bayan an yi kuriya sai annabi ya ce mafi sharrin sahun maza wanda yake baya domin wanda yake baya yana tare da yana kusa da mata na farko yin kunya kake ji ba za ka yi ruku'u mai kyau ba ba za ka yi sujada mai kyau ba kana yi kana taraddadi tunda zamanin sahabbai ba za mu ce muna zargin su da cewa za su rinka leke-leke suna kallon mata ba alhali suna sallah sun sahabbai sun fi karfin wannan amma mutanen yanzu wani ma zai iya fasa sallah saboda yana son ya ga wata mai ɗan sheki-sheki E ya bar sallah ya zai yana jujjuyawa amma da aka ce wa sharruha akhiruha ana nufin kusancinsu da mata yadda suke takure sannan kuma mafi karrin sahun mata sahun gaba daga su sai mazaje don suna ɗaga kayukansu za su ga mazaje da wanda wandonsa ya yage da wanda ƙwarjallensa ya yage da wanda bai kai inda ya kai ba shi kenan kai ka tsaya kana ta addu'a sannan kuma an dago ko mata sun dago kaga sai su ga wajen yayi wani baki kirim kaga wannan wata fitina ce ba mamaki su fara tunanin wani abu ko abin nan hankalin su ya koma wani waje daban yasa aka ce wa ainihin wa sharru sufufin nisa'i awwaluha wa khairuha akhiruha mafi alheri su ne wanda suke can baya su ba san ma me ake yi ba ba su da wata damuwa saboda haka wannan ita ce ka'ida domin saboda a samu a yi sallah bisa tsari yadda ya dace ba a hana mata zuwa masallaci saboda maza ba su da tufafi ko saboda waɗansu matsalolin da suke faruwa a'a sai dai a ɗauki mataki wajen gyara matsala kamar yadda ake zamanin ta tahajjud lokacin da hajji sai ka ji ce mata suna kaza mata suna kaza kamata ya hana su bayan ka kwatanta da wannan ga a zamanin annabi sai ya hana su amma tun da annabi bai hana ba dole a tsaya ita ka zanzan za mu samu maganar nana aisha radiyallahu anha wanda kwatankwacin wannan ne ita ma ta faɗi magana irin wannan amma saboda ga yadda aka rabu da annabi har ya bar duniya yadda ake kai kenan an bar mata suna zuwa masallaci to ko babu wanda ya isa ya hana mata zuwa masallaci bayan rasuwa manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam akwai matsaloli kawai gyara matsaloli wani hadisi da makaranta akhrajahu al imam ya fitar da hadisi. wato a kitabun sala ainihin littafin da yake bayani ko hadisan da suke bayani akan sallah sannan babi na kida babun idza kana thawbu dayiqa idan tufafi yana takure to ba hana ka sallah da wannan tufa ba idan baka da wani tufa amma in kana da tufafi da yawa to kai kokari ka sa wanda ba matsatse ba kun ga wannan zamu iya fassarawa da masu sa matsatsun kaya ba daidai bane dai eh, ba daidai bane wani lokaci ma shedan ne kawai yake zayyana wa mutane ga kudin yadi ga yalwan yadi amma sai mutum yayi matsatse wanda ba daidai bane a ce kai ruku'a ana ganin alaman al'auranka ta baya ka yi sujada ana ganin alaman al'auranka ta baya to kai kana ganin ka yi sallah Allah ya karba alhali kuma ka yi baya ba zani ne yana da kyau a yi ƙoƙari a kiyaye ire-iren waɗannan ya samu tufafinmu yake da muhimmanci yake da kyau da shi doguwar riga ce ka gani dogon riga balle ga mai babban riga a yin ba abin ɓaci ya yi ba a ce mai babban riga za a ga kowannan sai da zage ba za a gani ba kowandon sai na tsage Sanin ka samu wani su taro mai ɗan duhu haka wanda ba lafe-lafe ba wanke ɗaya ko wanke biyu ana ganin abin da ke bayansa mai ɗan kauri-kauri to shi ma wannan kowando ya tsage za ka ba za a iya ganewa ba balle har ka tsaya kana wani taraddadi sai dai in ana iska ne kuma to babu na zuwa a cikin sallah don kai a iska ya ɗaga sai a ce a ah, a sai a ce ake mala ya haya wannan sa tsage yake kullum yake zuwa yana zama a gaba ko yana kaza kaza ka gani to yana da kyau da Allah ya yi kokari a kiyaye wannan da masu sa kananan kaya irin na yan kwallo kayan gonjo ai kayan gwanjo ai na ga kana dariya ba da kai nake yi ba irin kawai kafin ku ne yau karatun ya biyo ta kanka kenan eh kullun yana kusa kusa yau karatu ya bi ta kansa eh ai irin wannan kaya ana sawa saboda aiki ne in za a yi aiki shi ne sai a sa lokacin da a gama aiki kuma sai a cire saboda ka samu balan da yawa eh, kaga idan ba a ganin alaman komai kana sallanka da rukuwanka da sujadanka to kenan kuma ana ganin ka je lahira za ka yi bayani Allah ya taimake mu na'am wani hadisi imam nasai da imam abu dauda sun ruwaito hadisi sai babu babi na musamman saboda munasaban mujawara khurujun nisa'i ila al-masajid idan mata zuwa ga masallatai Idan lam yatarattab alayhi fitna idan babu fitina wa annaha la takhruju eh, mutayyiba kuma ba za ta fita ba tana sanye da turare akwai waɗannan ka'idodi an ce suka saba ka'idodi ko su malamai suna da suna ganin suna da fahimtar cewa a hana su mace yin za ta fita za ta tafi masallatai babu ado babu sanya turare sannan kuma akwai zaman lafiya saboda wani lokaci akwai yara masu kwace waya ko yan iska masu kwace waya wanda yin mutum bai bada waya ba suna iya ɗaukaransa gaba da to kaga wannan shugabanni suka zauna suka ce a a to a an ne saboda waɗannan dalilai akwai malaman da suke da fahimtar haka akwai wanda kuma suke ganin a ɗauki matakai wajen gyara waɗannan mu a Najeriya wani lokaci ɗaukan matakai wajen gyaran yana da wahala wani lokaci kuma waɗansu anguwanni suna iya gyarawa yanzu kamar yan kwamiti da ake samu a unguwanni an samu yan kwamiti masu ƙarfi suka samu supporting ɗin iyaye to za su iya daidaita abubuwa amma yanzu aka zo ana tare mutane ana abin da sai a ce ba za a yi tafsiri ba ba za a yi sallan tahajjud ba ba za a yi sallan akan ba me yasa mutanen unguwanni ba za su dauki matakai da kansu ba kuma dama duk gwamnatocin da suka bari aka hana mutane ayyukan ibada to bala'in komawa kansu zai yi dama yaya ko kuna gani yadda najeriya take zaune ta yi tangal-tangal ta ɗan miƙe kawai saboda allah yana tausayin shugabannin ne ai ba mamaki saboda waɗansu talakawa ne da waɗansu ayyukan ibadar da ake yi shi yasa ko waɗannan karatuttukan da muke yi muna karatu ɗari bisa ɗari ba ma aiki da bis da muke faɗa ɗari bisa ɗari da mu da kulin duka amma sai a bari saboda yan an bari wani bala'i ne daban za a ci gaba da yi ba lallai ne abin da nake faɗi ɗari bisa ɗari ina aiki da shi ba amma dole in fada sannan ba lallai ne abin da duk nake faɗa ku da kuke sauraro na da waɗanda abin yake kaiwa zuwa gare su suna aikatawa ɗari bisa ɗari ba mai yiwa ni ina tasa'in bisa ɗari ko kuma kuna talatin bisa ɗari Eh. ba ma kaga ai ba za a bari ba sai a bar wa'azi a bar karantarwa da sauran waɗannan abubuwa su ne ma suke taimakawa wajen kaita Najeriya da samun zaman lafiya da ainihin yayyafa ruwa bisa matsalolin Najeriya. Wallahi inda za a bari, to wallahi sai mun shiga tara ba uku ba. Allah ya sauwake. To don haka ga hadisai a ƙarƙashin wannan babi hadisu ibn umara hadisu ibn umara radiyallahu anhuma an nabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallam idza sta'danat imra'atu ahdikum ila al-masjid fala yamna'ha hadisin abdullah dan umar Allah ki kare ta da su daga manzo Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam annabi ya ce idza sta'danat imra'atu ahdikum idan matan ɗayan ku ta nemi izininsa ilal masjidi za ta je masallaci fala yamna a haka da ya halata wani malami ya ce masjidi an kawo shi da alif da lam da definite article abinda yake nufi masallacin manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam eh to amma ba irin wannan fasara ba za a zurfafa ban aka zurfafa kenan mata ba za su je masallacin makka ba eh tunda ake ilal masjidi ana nufin masallacin nan wannan ya gwada sanannen masallaci ne a tsakanin mutane don mace ta ce za ka je to ba a hana ta in kuwa za ka hana to sai ka kawo dalili saboda ki miji yana da fawa kamar yadda uba yake da fawa kan yarsa kafin ya aurar da ita saboda haka in yi riga ya aurar da ita ba da fawa idan ubanta ya ce mata ta zo mijinta ya ce ba za ta je ba to za ta yi biyayya wa mijinta ne ba wa ubanta ba ina ba an gane sai dai bai sani yadda responsibilities ya sauka da kan ubanta bayan an yi aure ya koma kanta to fa ya kokari ya kiyaye ba haka ban yaje lahira sai Allah ya tuhume shi yasa yake son a samu kyakkyawan fahimta tsakanin wato ainihin mazaje da surkai domin kada kankanin abu ya shigo tsakani a zuwa ita samun matsaloli to kai da kake da fawa din aka ce matar ka idan ta tambaye ka za ta je masallaci annabi ya ce karka hana ta ba mamaki yanzu wata anan kawai sai ta zo ta ce ana rafin albasa ta ce to shi kenan ta ce shugaba akwai wani program za a yi a masallacin jra zan je masallacin jra baki mana abinci ba kaza kaza kaza na bar yara za su maka abinci washi gari da ce shugaba akwai wani program a masallacin rafin makaranta kuma eh, alhaji idris kuma za ka ba da kudin lafiyar sannan an kwana biyu sai ta ce akwai wani program za su yi a wani masallaci wanda yake masallacin yana ainihin yalwar kaga dama eh ai kaga yana da nisa za a je a yi sallah a wajen za a yi kaza za a yi kaza to sai dai ka tsaya ka yi takasan zan da yin ka hana to za ka fada karkashin wannan hadisi amma to ya zaga za ki fita da gele doni ba zan yadda ba in dai da gele za ki fita ba zan yadda ba a zan sa hijabi yanzu ne dai na zo gabanka da gyale to ya na ganki kuma da food plan za ki je da abincin gida na alhali bai kai mu ba a wannan karo karo aka yi na gidanka na bar maka eh sa ake son a samu kyakkyawan fahimta wani hadisin abdullahi dan umar shi ne a wani waje ai suke ba da labarin abin da yake faruwa a gidan umar dan kafsa ko ni girman ka wani lokacin sai ka samu saɓani tsakaninka da matanka kuma ko mata guda ɗaya ce balle ma mai mata guda ɗaya shi kan wani lokacin ka rasa ma ina zai kama mai mata ɗaya ba ya ma yi wai tunanin ya zo masallaci ya ɗan samu sararawa kawai sai Allah ya toshe kansa amma ka ga mai biyu ko mai uku falillahi alhamdu wal minna wannan hadisi da makaranta akhrajahu al-bukhari imam al-bukhari ya fitar da wannan hadisi a kitabun nikah hadisan da suke bayani akan abin da ya shafi aure saboda me saboda mace ta fita ba tare da izini ba tana gidan aure wanda ya saba maka'ida. ka'ida abinda Allah ya ce wa qarna fi buyutikunna ku zauna a cikin ɗakunanku saboda haka idan kun nemi izini ma za ku fita to wala tabarrajna tabarrujal al ula kada ku fita bisa ballagadarwa mace ba za ta yi ado ba ko da ma za ta je gidan iyayenta ne ko gidan yan uwanta in kai ado to ta rufe da jalbabinta ko da babban hijabinta in ta je cikin yan uwanta mata tana iya bayyana adonta wannan ba matsala bane don karkarin ka takura matarka ka ce sai zanin naira dubu biyar ko dubu shida a'a sayo mata tsanin dubu saba'in ba ta haihu ba kwanan nan ai kwanan nan ta haihu to zakani da Allah zallin dubu nawa ka saya mata saboda su mata awa man yunaka fil hilya wa huwa fil qisami ghayru mubin in ta je cikin yan uwanta mata wannan din ta bayyana ado ba matsala bane kuma ramma in ta je ta bayyana adon ai kai ajin ajinka ne eh ina fata kowane ustaz ya ji wannan wannan ajin ajinka ne amma dai a waje yadda mazaje za su gani wannan an haramta mata amma tsakaninta da yan uwanta mata wannan ta je kawai sai ta cire hijabi don karka je ka ce ai an faɗa mini a cikin gidan baki sanya hijabi a dalilin da yasa aka ce maza su ringa taka zanzan. musamman ma irin katti ko gidajen iyayensu ne musamman idan ana taruwa gidan ba haka kawai za su kama hanyar su fita mutum da. akwai mata da yawa akwai muharramansu akwai eh, waɗanda yake ba muharramansu ba wa kaga idan su ya su ne wannan an ba su dama kamar yadda su ma maza su ya su ai kaga ba matsala ba ne. to shi yasa ya kawo kitabun nikah to wannan ya gwada idan ta nemi za ta je masallaci baka yi saka halata ta ba sai dai kana da kwakwaran dalili amma idan da za ta je anguwa kana yace ba za ki je ba zai kin tambayi shekaran zai kin tambayi yau ma ki zaki tambaya ba za ki je ba ko kuma wannan mata su karamin aikin su ne musamman masu kallon dirama eh mata masu kallon dirama ba sa iya zama a gidajen mazajensu saboda darussan da suke ɗaukawa da tarbiyya na ainihin dirama ne da 'yan diraman da suka gagara zama a gidajen mazajensu ba ma za ba da alhaƙi illa salawa ba yadda za a yi ƙur'ani bai karantar da kai tarbiyya ba hadisan annabi ba su karantar da kai tarbiyya ba dattawa da malaman ƙwarai ba su karantar da kai tarbiyya ba sai waɗansu ballagazazzun mutane su ne za su karantar da kai tarbiyya ka ɗauka ba zai yiwu ba Allah ya kyauta na babu zanil mar'ati zawjaha babin neman izinin mace da mijinta fil khuruj ila al masjid idan za ta fita masallaci wa gairihi da wani sa sai za ta je masallaci bai sai hana ba saboda haka ko bai ce eh je ba za ta je abinta sannan kuma idan aka zo wajen tafiya wani waje tunda ya ce wa gairihi to wannan kan yana iya hanawa wannan shine fiqhun da yake cikin wannan in ta ce za ta je kasuwa kana yi ce ba za ki je ba zan je sai amsi ka ce ba za ki je ba ai kaya ya fi arha a wajen eh duk da haka ba za ki je ba zan je asibitin gaidawa ne ba za ki je ba amma zan je masallaci to ja bakin kai shiru sai dai inda kwakwaran dalili wannan kenan sai hadisu ibn umara har yanzu hadisin abdullahi dan umar radiyallahu anhuma qala yace kanat imra'atun li umara Lallai akwai wata mata ta umar dan khattab radiyallahu an tashhadu salata subhi wal isha tana halattar sallan asuba da sallan isha'i fil jama'ati fil masjidi a cikin jama'a a masallaci wannan an mata shaida ta kan je ta yi sallan kuma ta je sallan asuba kaga lokacin akwai zaman lafiya yanzu maza ma fitowa sallah asuba sai ka rike sanda sai ka dauko wuka in kana da karamin bindiga wani waje sai ka dauki bindiga warai da gaske ko ka rike afka mai tsananin kaifi saboda duk wanda ya tunkare ka kai ma ka dauki mataki a kanka amma lokacin da duniya take zaune lafiya mata ma sukan fito ko ka haɗu da ainihin gungun wani baki-baki haka ba zai dame ka ba daidai yanzu matsorata ne mutane in waje akwai lungu yana da duhu ba za su yabi ba amma ga da mu lokacin da muke yara a cikin kwararo ko a lungu za ka yi kiliya da aljani ba abin da ya dame ka sai dai ka ji tsikan jikinka na taki eh za ka iya ganewa cewa wannan is abnormal it's not normal saboda za ka ji tsikan jikinka na taki kamar za ka ko za ka taki sama ko za ka nitse cikin ƙasa amma dai tun da kuri riga kun yi kiliya kenan la darara wala dirara eh magana ta kai na'am fakila lalaha sai aka ce wa matan lima takrujina me yasa kike fita wa ga ta'lamina anna umara yakrahu zalika wa yazar alhali kin sani Umar baya son haka kuma yana kishin haka amma bai sai hana ki ba qalat sai ta ce wa ma yamna'ahu an wa ma yamna'ahu an yanhali to me me ya hana ki wato me yake tare ki ya hana ni inda haka ne tunda baya so yana kishi to me yake tare ki ya hana ni qala Abdullahi dan Umar ya yamna abu qawlu rasulillah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam abin da ya hana ki ya takura ki duk tsananin Umar dan Khattab radiyallahu an shine la tamna'u ima Allah masajid Allah falin annabi da yake kar ku hana ku yangin Allah masallatan Allah in dai sun nemi izini to ku jale su wannan hadisi ne amma ka fita da daddare sai ji je ta fita da asuba kuma sallah take zuwa ai kamar yanzu ne a ce mata su tafi anguwa ba za su dawo ba sai da daddare domin ta tafi anguwa ba za ta dawo ba sai da daddare hankalin kai kwanta ai ba zai yi ba saboda yau da gobe yau da gobe ya sa wani lokaci a gidajen muke sa muku ga'ida in kun tafi anguwa to ku dawo kafin magariba musamman ma lokacin zaɓe don komai zai iya faruwa to amma kun san lokacin mata yan kiririta ne eh saboda hankalinsu su ba ɗaya ba ko uwar wani ne ko hankalinta ba ɗaya ba ne to tun da hadisi ya riga ya yi bayani kai kana tare su su kuma suna da da fadawa yasa gara ma lokacin ta kai dare ka ce da ala ki kwana inda ba za a samu security ne da zai dawo da ita gida ba wanda za a dawo da ita a mota misali da daddare amma a ce da daddare mace ta shiga na tef na wanda ba san shi ba ya kamata ku gane wannan ku ka sa ka'idodi wa ku. da mata je ta kai dare to zan zo dauke ki ko ka tura ji a dauko ta ko wani dan uwanta ya kawo ta shikenan magana ta kare amma an babu wannan to kwana in ta kwana sai ta tsusa ba ta ji daɗi ba gobe za ta sake kaiwa dare a anguwa wannan kenan wannan hadisi yana da tabbatar mana da cewa idan mata suka nemi izini zuwa masallaci za su yi sallah ba a hana su sannan kuma a baya an samu mata jarumawa sallan isha'i da sallar asuba masu matsaloli a wajen mazaje to wannan baiwar Allah waɗannan salloli ne ma take kiyaye su cikin jama'a a masallacin manzon Allah annabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wa sallam kuma ya gwada mana darajar Umar dan Khattab wajen kiyaye dokokin Allah tunda annabi ya ce la tamna'u yama Allah masajidallah to shi ba zai saba da wannan ba duk da kasancewa lokaci matan za a iya dan samun dan akasi to amma duk da haka ba za a hana su ba kamar yadda muka yi bayani a baya a dauki matakin da za a gyara matsaloli ba a ce za a hana su kwata-kwata ba ba mamaki yanzu mu koma sabon masallaci mata su ce za su rinka zuwa karatun allu'ulu wal marjan za su yi sallar magariba da isha'i za su zo karatun tafsiri ba fa na azumi ba za su yi magariba da ke shikenan kai ma za ka zo sai goyo matanka in kuma kana da mata uku to mai girki ita za ka dauko ta eh don ko da alaran miya kullum kana zuwa da ita ba za ka zauna lafiya ba sai ka rinka zuwa da mai girki a ware musu wajensu tun daga ki an ware musu wajensu kamar yadda muke kyauta zato muke fatan Allah ya za a ware musu ma bayan gidansu saboda babu bayan gida da wajen kama ruwa to akwai matsala akwai matsala musamman ma mata suna yawan shan ruwa za su yi ta yawan fitsari namiji ma in yi yawaita shan ruwa zai yawaita yin fitsari balle mace wannan kenan ima Allahi ku yangin Allah ana nufin fa bayin Allah mata dama idan an zo yanzu idan mace ce aka zo mata sallan gawa me ake faɗa cikin addu'a Allahumma innaha amatuka wa banatu abdika wa ibnatu amatika anta kalaktaha wa razaqtaha wa anta amartaha wa anta tuhiha idan gawar mace ce doyin matan suna da yawa fa don ama jami'in ama shine ima gai al'ima kamar yadda za ce abdullahi bawan Allah amatullahi baiwar Allah ina ba ta an gane to wannan shine wala hadisi akhrajahu al-bukhari imam al-bukhari ya fitar da hadisin a kitabul juma'a wato babin juma'a hadisan da suke magana dangane da sallan juma'a don a gwada maka cewa juma'a sau ɗaya ne yake duk da kasancewa sallan juma'a ba dole ne akan mace ba in tace za ta zo sallan juma'a to kabarta kabarta sannan kuma babu na abdullahi ibn muhammad wani hadisi imam abu dauda da imam tirmizi da sauran malamai suka rawaito sai hadisu aisha radiyallahu anha to sai ga hadisin nana aisha Allah shi kara yadda da ita shi kuma hadisin ya bi wata hanya daban قالت تي لو أدرك رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم ما أحدث النساء لا لا عائشة da kanta ce da annabi ya riski abinda mata suka kirkiro a bayansa yayin da za su zo masallaci su kure a daka su sanya turare kawai tana wucewa kawai sai ka ji waje ya yi mm, da turare yasa da hausa ke ce mm, da turare idan wari ne kuma sai ya ce mai sai ya ce waje ya yi eh an gane hausan ko to mace ta zo ta wuce turare ya baje ko ina wannan yana daga cikin fitina in ko ka kawar da idan ka zaka sake lekawa eh zaka sake lekawa to me yiwa kuma daman ba ta yi shigan da ya dace ba to mata sai kasance suna yin haka ya sa ka ce kullum mata sai a hankali kuma mu Allah ma ya taimake mu wallahi in haka bude islamiyyar maza da na mata a yau da za a bude islamiyya na maza da na mata a ce mata su arba'in ne maza mazan aure su arba'in matan aure arba'in ka ba da wata uku ko wata shida a zo a sake lissafi islamiyyar matan aure daga arba'in din nan za su koma nawa za su koma tamamin dun ba mamakin sake ninkuwa bayan watanni shida amma ajin mazan aure bayan watanni shida daga arba'in nawa za su koma ko guda biyar ma ko duk sun watse ɗaya eh, duk sun watse wai mai watsar da su jafane eh, jafane mu ai mun taki mun samu ana bayani in kaga mutum yana gigigigigi yana wani abin nan eh, ko gaye ne ka gaishe yana gaye kawai ba ko ina yake zama ba yana taka tsantsan ya raina kowa yana tsaf-tsaf-tsaf to kuma ta aure ko bashi wata shida lallai ba wata shida in zai wuce a ya mutse zai wuce ma ba ku sani ba saboda tsaban ya dauki darasi duniya wasa ne rafi kabil mallam su zauwe tuzawwidi ita duniya haka take to bari in karasa bayanin wannan mazan aure an fara da zuwa da gida tukun watse matan aure daga arba'in sun linku sun zamo tamanin ko ba ka bane to fa wannan yana daga cikin wallahi sassaucin da muke samu tare da su matan ba domin zaman da suke yi a islamiyyu suna karatu ba to fa da su rikita mana alamaji. yi gara namiji eh abu kaza kaza ai kukure ne ka zai ce to bari ya ba na yana da dan saukin al'amari ta wani waje saboda namiji ya fi tsoron Allah ko yana tsiya za ka samu wani waje yana kafa kafa ya san ya kamata amma mace da karatun ma sai ka yi fama da ita to sai Allah ya kaddara su suna zama din suna kiyasa suke dan sassauci Allah ya sassauta mana su kuma ko mace ba ta zuwa makaranta inda za ka sa mata satellite in tashoshin wa'azi to za ka samu tana zama komi taurin kanta ya za za ka rinka samun ah, sassauci amma in ba haka ba in ka farta bilim wallahi wani lokaci idan ta kirga maka tsiya to za ka ce ita ce wato babban babbar 'yar cedan ita ce yasta ta farko eh Allah taimake mu to shi yasa a bayan manzo Allah sallallahu alaihi wa alihi wasallam an samu dan canjin abubuwa saboda mata sun dan sake yasa ka ce ba a barin musu wa'azi eh sun dan sake nana Aisha ta kai shekaru nawa duniya kafin ta bar duniya ta yi kusan shekara 80 kafin ta bar duniya haka wannan suka ce wasu kuma suka ce shekara da wajen ko saba'in ko nawa ne tunda bayan manzo Allah sallallahu alaihi wa sallam annabi ya rasu tana da shekaru nawa kusan ashirin sha takwas ko sha tara ko sha bakwai sha takwas ko sha tara ko sha bakwai ko sha haka dai sannan bayan manzo Allah sallallahu alaihi wa sallam aka yi ta tafiya sai da ta ɗauki lokaci wani hadisin amra ce mace ce ta ruwaito hadisin daga wajen mace ga abinda na aika ta ce lamana eh, a hunna kama muni'at nisa'u bani isra'il ga annabi ya hana mata kamar yadda aka hana matan banu isra'ila zuwa wajen ibada kuma sai sai allo su kure a daka yasa idan makaranta ce ko masallaci kana karantar da mata mace ta yi ado tana kullum tana abu na to ba daidai ba ne. don ko budurwa ce ma akwai fitina akwai fitina tunda iyakaci mata hudu kawai za ka hura don sun wuce hudu ya za ka yi ko kuma ka rinka aure kana sakewa kenan yasa duk malamin da zai rinka aure yana yawan sakewa wallahi bai da tunani saboda yawan aure da sakewa illa ce a ce duk hudu ka aure su ka sake su su ne ba su da hankali ko kai ne baka da hankali malam su ne ba su da tunani ko kai ne baka da tunani su ne ba su da haƙuri ko kai ne baka da haƙuri su ne suke saɓon Allah ko suke yin abin da yake ba daidai ba ko kai ne kake saɓon Allah kake abin da ba daidai ba saboda haka yi ƙoƙari ya kiyaye ni ba na son mu'amala da duk malami ko almajirin da za a na yawan aure na sakewa irin wannan ne ka samu mutum guda ɗaya a auri mata sun kai takwas ya sake su eh ko goma sha kuma kowace ta haifi ɗaya ɗaya ko waɗansu sun haifi biyu biyu wannan in ka zo kana bayani zamantakewan abin nan ka yi hakuri ƙarya kake ka tsallake babin ka tsallake babin don karka yi bayani akan hakuri amma kowa ya sani ai mata kan dama sai da hakuri kai ka je yi fafutuka ka kawo musu ka kawo musu wata ma sai ta gasa maka magana duk da za ka ci abincin sai a gasa maka magana abincin ba zai shiga ba eh ko kana bacci a take ka a take ka bayan an take ka ce zauna kai ne mai ba da abinci kai ne mai biyan kudin haya ko da kyar ka gina gidan kai ne mai komai da komai zama sai dai ka yi haƙuri tana ce zauna sai ka zauna ta gama faffada maka sai ka ce Allah sarki Allah sarki maman Jamila to daga nan ka fara rusa maman Jamila eh maman Jamila matan wani malami ne eh, na'am to kun ga da wannan ne waɗansu malamai suke da fahimtar cewa tun da nana aisha ta faɗi haka to idan shugabanni suka zauna saboda matsalolin da ake samu suka ce banda kaza to shi kenan wasu kuma suka ce a ɗauki matakin da za a gyara waɗannan matsaloli tun da ita ta ce da annabi yana nan da a zamanin annabi suka yi haka da manzo Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallama da ya hana su abu kaza kun gani wani hadisi ya karaja bukari imam bukari ya fitar da hadisin a kitabul azan wato hadisan kiran sallah babu intizarin nasi qiyamal imami intizarun nasi qiyamal imami al wato sauraron mutane tsayuwan wato shugaba wanda yake malami eh, kun san wani lokaci akwai waɗansu abubuwa na tarbiyya mu yanzu muna da gaggawa ba mu cika kiyayewa ba misali idan aka yi sallah aka tashi daga sallah bayan an yi da sallah mutane za su fita sai ka je fita daga je fita daga masallaci sai ga sa'an babanka sai ga sa'an babanka shi ma zai fita me ya kamata ka yi sai ka dawo ka haƙura ka bari sai ya wuce haka ne amma mutane da yawa ba sa yin haka ai ka karamin abu ne ko in ka zo za ka shiga sahu sai ga wani yayanka wanda ya girme ka sai ka bar shi ya wuce saboda inda yayanka ne uwa ɗaya uba ɗaya ko uba ɗaya za ka wuce musamman ma ce wanda yake ya ɗauki nauyinka ko yake ɗaukar nauyinka ai ka ga in kai ribas ba don Allah kai ba eh to yana da kyau ire-iren waɗannan na girmamawa nan abin da yake magana sauraron mutane ainihin tsayuwan al'imamu shugaba wanda kafin ya miƙe tukunan ya take ce to bismillah yake nan sannan sai sauran mutane su take amma bai take ba kaga ba za a take ba saboda tarbiyya to amma mu ba mu da wannan akwai wani sayan ƙananan ƙananan abubuwa ya kamata mu gyara su don lokaci za ka samu masu karatun ne ma ba su da natsuwa ba su da tarbiyya kullum abin da muke faɗa ke eh malami ba da tarbiyya kuma yana koyarwa to me yake koyarwa Allah ya kyauta babu ga wani babi at-tawassutu fil qira'a zaka tsaki wajen karatu fi salatil jahriya a da ake bayyana karatu bainal jahri wal wal israr tsakanin bayyanawa da koyewa idza kafa min al jahri mafsada idan ya ji tsoron barna idan ya bayyana karatu to ya dauko mana tanan ne sallan da yake bayyana karatu ba daga murya ke gaba ne ba ana yin takatsantsan tsakatsaki ake yi shine unwanin wannan na hadisi na 256 hadisi ibn abbas radiyallahu anhuma wala tajhar bi salatika wala tukafit biha قال أنزلت ورسول الله صلى الله عليه وآله وسلم متوار بمكة وكان إذا رفع صوته سمع المشركون وصفوا القرآن ومن أنزله ومن جاء به قال الله تعالى ولا تجعر بصلاتك ولا تكافت بها لا تجعر بصلاتك حتى يسمع المشركون ولا تكافد بها عن أصحابك فلا تسمعهم وابتج بين ذلك سبيلا أسمعهم ولا تجهر حتى يأخذوا عنك القرآن wannan tafsiri ne gaba daya hadisin abdullahi dan abba Allah ki kare yadda da su yace Allah ta'ala ya ce wala taj'ar bi salatika wala tukafif biha karka bayyana sallanka kuma karka boye kala unzilat yace an saukar da wannan aya ce wa rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam mutawarin bi makka annabi yana salla a boye a makka ba yi sa fito fili a yi sallah fili ba a ɓoye annabi yake sallah da sahabbansa shi ne aka ce to kar ka bayyana muryanka kar kuma ka ɓoye ba kana iza rafa sautahu yayin da annabi ya ɗaga muryarsa wajen karatun Kur'ani, sami al mushirikuna mushirikai suna jin wannan karatu fa sabbul qur'ana sai su zagi al wa an zalahu wa man su zagi wanda ya saukar da alqur'anin wa man jaa bihi kuma wanda ya zo da Kur'ani, kun ga sun zagi Kur'ani, sun zagi Allah sun zagi annabi fa qala Allah ta'ala shine Allah ta'ala yake faddal lizariya wala tajhar bi salatika kada ka bayyana karatunka ka daga murya wala tukafit kuma karkai a tantan ƙasa me yake nufi la harbe bi salatika kar ka bayyana karatun ka hatta ya kuma al mushrikun hal mushrikai su ji wannan karatu wala kafit biha kuma kar ka boye an ashabika gabarin mutanenka fala tusmi'uhum ka ba za ka ji yadda su ba saboda in baka ji yadda su ba to ai ba za su koyi karatun ba sahabbai da yawa sun haddace ayoyin Qur'ani ne da surori a dalilin karatun Annabi a sallah to ko mu ma haka lokacin da muke yara duk turan da yake yawan karanta mukan haddace kuma kowa ma haka ne eh inda ma haddan ka ba ta zauna ba yau da gobe kana sauraro amma ba na je inda wallahi limami yana karatu ni dai bana jin karatun da yake yi na tambayi wani wanda ya fi ni ji yace wallahi su ba san ma turan da yake karanta ba eh in an ba shi lafiya zai ce a daman yi na wajen ladan ya zo ya sunku ya kawai haka alhamdulillahi rabbil alamin koma yana karanta fatihan koma yaya oho suna yin gada ya yi ba wanda ya sai cire shi daga limanci kenan saboda ya gada amma ka ji wai suran da yake karantawa yana da wahala sai dai ba sani ba ko an samu mai kunne sosai zai ji wadansu haka suke yi wanda kuma haka ba daidai ba ne saboda in yayi haka to ya saba ma ayan qur'ani wala tajhar bi salatika wala tukafit biha to kaga an ce wala tukafit biha to shi in yayi tukafit biha don haka yadda limamai suke karanta mana surori da abin nan wannan yana da kyau yana da kyau a ringa karantawa musamman saboda mutane su ringa gyara karatu tukansu su rinka gyara karatuttukansu saboda mutum kullum yana ji to zai kiyaye kamar yadda wata mata ta ce kullum annabi yana karanta kafuwar qur'anil majid akan membari sai ta haddace saboda me saboda tukunyan kitchen ɗinsu ko kitchen ɗinsu yana dab da masallacin annabi inda ya ranar juma'a za a yi hudu ba to daga cikin kitchen ɗinsu suna ji duk abin da annabi yake faɗa shi yasa ake son ingantattun abubuwa za a rinka ko da wajen karatu ne da wajen yawan furta waɗansu abubuwa to a ambaci abin da suke da muhimmanci na wabtage bai na zalika sabila to ka nemi hanya a tsakanin nan da can ai asmi'uhum ka ji yadda mutanenka wala ta ji harkar ka ɗaga murya yadda mushrikai za su je su zagi Allah kata ya kuzo an kal Qur'an kai haka har mutanenka su su dauki Alkur'ani da gare ka kai tsaye nan an koya musu kun ga ke sallah tana koyar da abubuwa da yawa musamman sallan da ake bayyana karatu sallan da ba a bayyana karatu ana gwada maka yadda ake ayyuka ne a aikace amma sallan da ake bayyana karatu ana gwada maka ma ga yadda ake karatu eh to kun ga wannan hadisi da makaranta yana bayani ne dangane da me dangane da karatu wannan fassaran abdullahi dan abbas kenan radiyallahu anhu amma fassaran nana aisha Allah ya kare ta da ita tace wannan aya wala tajhar bi salatika wala tukafit biha wabtagi baina zalika sabila tace karka bayyana addu'anka roƙon Allah tace wa zalika fi du'a kuma karka ɓoye addu'anka ka yi addu'a da zuciya kamar yadda masu karanta jarida suke karanta jarida yanzu za ka roƙi Allah sai ka roƙe shi da yadda rike karanta jarida yasa wani lokaci ke so mutum ya keɓanta ki kaɗansa yanzu a cikin masallaci ne za ka yi addu'a dole ɓoyewa za ka yi za ka ɓoye ne abin nan harshen ka na motsi to amma ka tashi can cikin dare kai sallolin na filfile ka zo za ka yi addu'a mai yiwa ma lokacin matanka tana ta shirga bacci yaranka suna ta shirga bacci kaga za ka iya daga muryanka ka ce ya Allah ya Allah ya ubangiji ya ubangiji kuɗi mai kauri mai albarka ya Allah kuɗi mai kauri mai albarka zamanin nan ya canza kaji wai shi ne ke ce ma Allah zamanin ya canza Zai eh. Allah ya bi ka sanin zamani ya canza eh. to yasa nana aisha radiyallahu anha tace wannan wajen addu'a ne to me yasa tace ba za a daga murya ba saboda me saboda yanzu ka ganga cikin mutane ne kaje kana wannan addu'a ki kuma wani yana tan yace ya Allah karka baki in ka ce ya Allah kuɗi mai kauri ya ce ya Allah karka baki karamin matsiyaci ne a haka ma yanzu ka baki babban matsiyaci zai zama eh saboda yadda ka ga ɗan adam wallahi ba wahala ba wuya hasada take kama shi ba wuya hasada take kama shi ko sai ya je gaba sai ce kaji ba, sai kawai sai na jishe shi yana addu'a wai Allah ya baki miliyoyi da abin nan kaji sai ka dan mabiyata wai yana roƙon to ina ruwan ka kai to saboda gudun wannan shi yasa aka ce ka boye tsakanin tsakaninka da ubangijinka amma goyewan ba wai na har can ba amma kaga idan addu'an gama gari ne na ce Allah ka ba mu zaman lafiya kowa zai ce amin yanzu kai kana gani akwai ɗanin da zai zauna a gefe ce ba amin ba sai dai mahaukaci ne don ce tsananin da muke ciki din nan ya Allah ka sassauta mana za ka ji kowa ya ce amin ya Allah ka ba mu damana mai albarka zai ce amin ba mabiyacin da zai ce ba amin ba babu saboda yan addu'a ta shafi kowa da kowa kowa ma yana son a fito fili a faɗa amma na ka kai kadai wallahi akwai yan hasada kai tsakaninka da ubangijinka duk abin da ka roka matar ka ma bata sani ba bata ji ma menene ka roka ba ko ka ce ya Allah lokacin da muke samari fa ya Allah mun yi tsiya ba tsiyan da ba mu yi ba ya Allah ya Allah ka gafarta mu yanzu matan ka bata san kai tsiya ba me kuma na bayyana wa ta ji ya ce ya Allah wato da in nan fa mun hadu da yan kurkura ba irin kurkuran da ba mu yi ba mala ya haya ya gage dariya na'am wannan hadisi da makaranta a akrajahul bukhari imam ya fitar da hadisin a kitabu tauhid wato babin da yake bayani dangane da tauhidi ko babu ƙaunin lahi ta'ala babin faɗin Allah maɗaukaki, an zala bi ilmihi wal malaikatu shaɗu. lakin Allah ya shaɗu ma an zala alaika, an zala bi ilmihi wal malaikatu shaɗu. wa kafa billahi an zala bi ilmi lakin Allah ya shaɗu ma an zala ilaika. lalle Allah tabaraka wa ta'ala ya san abin da ya sauƙa zuwa gare ka An zala bi ilmi ya sauƙa da wannan alqur'ani da ilmin sa ne wal mala'ikatu yashhadun mala'iku kuma masu shaida ne wa kafa billahi shahida ubangiji ya isa ya zama mai shaida to wannan akwai bayanin tafsiri ne dogon tafsiri ne amma dai na ambata mana wannan hadisi da aka yi mana bayani abdullahi dan abbas ko wannan aya tana magana ne dangane da bayyana karatu a cikin sallah a wajen abdullahi dan abbas saboda haka na cikin mutane kar ka daga murya ka je ka rikita mutane kai daidai kai ko da wajen bayyana wani. amma liman shi yana iya bayyana tunda kowa zai saurare shi ina fata an gane amma na ya tashi yana nafila wannan yana yi wannan yana yi wannan yana daga murya ko ka tashi kana sallar nafila waɗansu ma suna zaune wace ka daga murya su wanda suke zaunen kasa mai suke yi ai baka san abin da suke yi ba sannan kuma sai ɗaya ɓangaren maganan addu'a idan mutum zai yi addu'a to yi shi tsakaninsa da ubangijinsa ba mamaki ya yi ta addu'a a fili a kwana a taki ko a daɗe Allah bai karɓa ba saboda mai saboda wani mahasadi ya ji shi kuma yana ta addu'an kar Allah ya baka abin da kake roƙa to shi yasa aka ce a kauce ma wannan abin da muka faɗa daidai Allah ya ba mu lada abin da muka yi kuskure Allah ya gafarta mana subhanakallahumma bihamdik ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilayk wa assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh